واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> to insha Allah za mu dora akan darasin da muka fara gabatarwa game da shirye-shirye na tarban watan Ramadan da kuma samar da tsari da za mu bi domin ribatar ibadodi da alkhairin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin wannan wata mai alfarma. A darasinmu na farko mun ambata hadisin annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam da yake magana game da watan sha'aban da kuma dalilin da ya sa yake yawaita azumin nafilfili a watan sha'aban <clears throat> usama ya ce ma sallallahu alaihi wasallam lam araka tasumu shaharan min ash-shuhur ma tasumu min sha'aban Ya ce ban taɓa ganin kana yawaita azumin nafilfili a dukkan watanni ba kamar yadda na ga kana yawaita azumin na filfili a watan sha'abar fakala alaihi salatu wassalam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi zalika shaharun ya rufudun nasu anhu na rajab wa ramadan annabi ya ce ai wannan wata na sha'aban yana daga cikin wata wato wata ne da da yawan mutane suke rafkana wajen ribatar alkhairin da ke cikinsa sai annabi ya sake ce mishi wannan watan dai da ke tsakanin rajab da ramadan ba sha'aban ba kenan wa huwa shahrun annabi ya ce mishi watan sha'aban wata ne turfa fihi al'amalu ila rabbil alamin da a watan ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah ubangijin kai fa uhibbu an a amali wa sa'i yace to ina so a daga aiki na ina mai azumi a cikin ayyuka na a samu azumin muka na filfili malamai suka ce dukkan waɗannan ibadodi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yawaita su a watan sha'aban wato kamar ba mu kai training ne na aikin da za a yi a cikin ramadan duk wani abu da za a tinkara jiki ya saba jiki ya goge saboda ka ramadan na shigowa dama an samu cikakken training kawai sai a fara neman yardar nan mun yi bayani game da abin da ya fi komai muhimmanci a watan ramadan ne tsare shi asibin watan ramadan duk abin da za mu ribata duk abin da za mu ribata a watan ramadan to mafi girman falala a cikin ayyukan shine shi azumin watan ramadan mun yi bayani cewa yadda cin abinci ko shan ruwa ko saduwa da amfani da dukkan ababen da suke bata azumi ke lalata azumi to haka tsunduma cikin saƙon Allah ko bai karya azumi ba yakan raunana azumin yadda mai azumin ba zai amfani shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Mallam ya yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar zance da ta saba wa shari'a ba ƙarya ne gulma ne annamimanci ne sharri ne duk abin da mutum zai faɗa wadda saƙon Allah ne ya saba mu shari'a annabi ya ce in dai mutum ba zai daina ba in ya ɗau azumi kuma ba zai daina aiki da irin waɗannan maganganun ba in ya ɗau azumi to a sanar da shi Allah ba shi da wata bukata na ya daina cin abinci ko shan ruwa ma'ana karfa ya ɗauka azumi yake yi kuma yana cikin wayannan miyagun ayyuka annabi ya ce rubba sa'in azhu min siyamihi aljuhu wal adash annabi yace da yawa zaka ga mutane suna azumi amma zaka ga a cikin waɗanda ke wannan azumin iya rabon da yake samu shine yunwa da kishin ruwa kawai ma'ana yana ɓata lokacin to mafi alkhairin abinda za mu tinkara game da azumin watan ramadan shine ɗaukan azumi lafiya da kuma sauke azumin da tun daga lokacin da kai suhur ka ɗauki azuminka to ya zama ka kiyaye dokokin shari'a ka kiyaye gaɓoɓinka ka kiyaye harshenka yadda azuminka zai isa a matsayin azumi wadda Allah subhanahu wa ta'ala zai mun yi magana cewa darussan mu da su tattauna akan waɗansu abubuwa guda biyar abu na farko shi ne shi azumin watan ramadan wata wanda satin da ya wuce shi ne muka yi bayani a kai abu na biyu na filfili na salloli musamman kiyamun dai abu na uku karatun alkur'ani watan azumin ramadan watan alkur'ani abu na hudu roƙon Allah abu na biyar cire dukiya don taimakon bayin Allah musamman a cikin watan ba wadda ubangiji zai mishi dace da ciyarwa kashe dukiyansa akan bayin Allah a cikin watan Ramadan sai wadda Allah ya zaɓa da haka yana daga cikin mafi muhimmancin abinda ake so dukkan musulmi ya mai da hankali ya mai da hankali a watan Ramadan bayan maganan azumi da muka yi shi ne sallolin na filfili a watan Ramadan musamman ya laili musamman tarawih musamman tarawih hajjut na filfili na wuni kasan yana daga cikin al'adar mutanenmu za ka samu idan akwai wata daba da ake hira a sauran kwanaki karfe tara ko goma ko sha ɗaya ake tashi idan ramadan ya shigo sai a kai har karfe ɗayan dare ana hira amma hiran banza hiran banza ka kai karfe ɗaya a ramadan kuna daba a wajen mai shayi jama'a kar mu yi wasa da wannan damar kar mu yi wasa da wannan dama daga cikin abun da ke mafi muhimmanci a kanmu a watan ramadan shine sallolin nafilfili musamman ya laili musamman ya laili kar ka kashe biwanka ramadan ba watan bacci ba watan nema ne ƙofofi a buɗe suke idan inda da ka kwankwasa sau dubu wallahi ba a buɗe ba a ramadan a buɗe wajen yake inda za ka kwankwasa sau dubu ba a buɗe ba wallahi a watan ramadan wajen a buɗe yake aiki kawai da ka yi na ɗiban alkai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin hadisin al-Imam Bukhari da Muslim hadisin Abu Hurairah <clears throat> Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi Annabi yace duk wanda ya tashi yayi sallan nafilfili na watan Ramadana yayi tarawih yayi tahajjud man kama ramadana duk wanda ya tashi yayi sallan dare yayi tarawihi a watan ramadan imanin wa yayi ne yana mai imani da Allah wa kuma ba yayi don riya bane yayi ne don neman yardan Allah yayi ne don ya samu sakamako a Allah gufira lahu ma taqaddama min annabi ya ce duk abin da ya taɓa yi in sabon Allah ne Allah ya yafe shi. akwai riba ko ba man kama ramadana duk wanda ya tashi ya yi sallan tarawihi ya yi sallan dare ya raya watan dare ya raya daren ramadana imanan ya yi hakan ne yana mai imani da ya yi hakan ne yana mai neman sakamako a wajen Allah annabi ya ce tofera lahu ma ta kaddama min zambi an yafe mishi duk abin da ya wuce na laifinsa da gaske ne ko da wasa ake mana da gaske ne kasan aran mai na daga cikin abin da har yau mutanen mu ba su gane ba idan aiki an ce in kai za a gafarta maka abin da ya gabata mutanen mu ba su babu wani abu da da a maka ba wani abu da za a maka a nuna maka ana son ka kamar Allah ya ce in kai abu kaza duk abin da ka taɓa yi wadda baya so yaya dan adam doctor wallahi ba shi da wata matsala a duniya kamar laifin da yake wallahi babu aram duk wani makiyi da ka sani a duniya da kake ganin ya takura ka zai cutar da kai zai matsa maka lamba du makiyanka du matsalolinka a duniya wallahi ba ka da wadda ya fi cutar da kai a duniya kamar dai wannan saƙon Allah ka keɓe ka yi ta catin da 'yan mata na batsan nan to ba ka da maki a duniya irin wannan ɗan adam malam ba shi da wani abu tarnaki baƙin ciki shiga wahala shiga damuwa shiga kunci da ran da Allah kan duk wani abu da ka san abin tsoro ne a duniya ka rike ka'ida duk wani abu da ka sani a duniya abin tsoro ne a duniya zai cutar da kai zai kuntata maka zai wadatar saka duk farmakinsa da karfinsa wallahi da zai ma illar da wannan laifuffuka da kake yi za su maka ba zai kai duk wani wanda kaga ya shiga uku duk wani wadda kaga ya shiga uku wallahi sabon Allah ya kashe Allah Qur'ani ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum بما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير min musibatin, Allah ya ce babu wani abu da zai same ku na masifa da tashin hankali da rashin zaman lafiya Allah ya faɗi maka saba daidai laifuffukan da kuke aikatawa Allah ya so suke dawo laifuffukan da kuke aikatawa su suke dawo a wata aya yace zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله يتي ظهر الفساد في البر والبحر فسادي يا يا دو أكل تدو معنا أباين كذا الله يتي فسادي يا يا دو حتى أتشيروا أي كذا أي تعدي أي قواتي masifa ta ko ta ira Allah ce bima kasabat aidin nan Allah ce ba wani abu ya jawo bala'in nan wa mutane ba laifuffukan da hannayensu suke aikata liyudhiqahum liyudhiqahum ba'd alladhi amilu Allah ya ce kuma hakan na faruwa ne don Allah ya ɗanɗana musu sashin abinda suke aikatawa na zaɓen Allah. Allah sai ce da Allah kun yarji in ai da Allah kun yarji gona. Allah ce ko da su tuba su kira. Duk inda kaga matsala, duk inda kaga matsala, saƙon Allah ke zai mutum a cikin wannan to idan aka ce wannan saƙon Allah da shi yake tarnake ka yake hana ka zaman lafiya sai aka ce da a yafi an wanke ko ba a wanke ka iya matsalar ka a duniya saƙon ka. iya matsalar ka laifin laifinka saƙonka annabi nuhu alaihi salatu wassalam yace فقلت qul ربكم إنه كان kana يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان كفارا annabi nuhu ya ce sai na ce wa mutane na ku nemi gafara Allah istaghfiru rabbakum ku nemi yafiya da gafara a abin Allah innahu kana gafara Allah mai yawan gafara ne yursilis samaa alaikum midrara da zaran ya yafe muku laifuffukan ku kun nemi gafara ya kuma yafe yursilis samaa alaikum midrara zai su muku da ruwa mai yawa mai albarka wa yumdidukum bi amwalin wa banin zai yalwata muku dukiya zai yalwata muku ƴaƴa wa yaj'alakum jannatin zai ba ku gonaki masu kyau masu albarka wa yaj'alakum alhara, zai ba ku koramai da kokuna masu albarka jama'a mun jin sirrin istighfar istaghfiru rabbakum annabi nuhu yace ku tashi ku yi istighfar innahu kana gafara kuna istighfari in kun duba zai yafi don shi ne ya biya ba za ka ce Allah na bari ya ce a abin yadda baya haka baya haka Allah baya haka a kotun Najeriya ne in kai laifi laifi ba da maka je gaba ba alƙali ka ce da jiyo na bari a ce ta wuce abun Allah in ka ce ka bari ya wuce istaghfiru rabbakum innahu kana gafara ku nemi gafaran Allah Allah mai yawan gafara ne sai yace in ya gafarta muku in kun nemi gafara ya gafarta muku yursilis sama'a alaikum midrara zai shigo muku da ruwa mai jiwa mai albarka wa yumdidukum bi amwalin zai yalwata muku dukiya yanzu kun ji sirrin samun karfin tattalin arziki istighfari da tun wa yumdidukum bi amwalin zai yalwata muku dukiya mai yawa mai albarka wa banina zai yalwata muku ƴaƴa masu yawa masu albarka in an yi wata kuɗi kan yaya ba zai ta zuwa babu wa yadda allakun jannatin zai sanya gonakin ku su zama masu albarka wa yadda allakun anhara koraman ku dam dam dam koji koji da kuke da su Allah zai sa musu albarka duka wannan sirrin tuba ne da gafara ita walwala ana samun ta ne lokacin da aka yi istighfari in Allah ya yi yafiya sai walwala to yanzu sai aka nuna maka wani aiki aka ce in kai duka da a yafi akwai riba ko gani duk matsalar duk matsalar bayi wallahi sabon nan a can farkon suratu hud yace wa an istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير شيما النبي هود أبن دي جاء متانا سكينة يتي مسوى أن يستغفروا ربكم كني مغفرا أبن جيتم ثم توبوا إليه سيكو توبا ku bar laifin tuba shine barin laifi istighfari neman ya yafe maka wa an istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijin kuma tubu ilayhi sai ku tuba ku dawo zuwa ga Allah sai yace mata mata'an hasanan Allah zai jiyar da ku daɗi da kwanciyar hankali ai kun ga duk maganin da yi yumatiukum mata'an hasanan Allah zai ciyar da ku jin daɗi mai kyau wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla sannan zai ba mu duk wani ma'abucin falala falalarsa ma'ana kuma dukkan alkhairi sai ya karba wa bayi to laifi dama shine kadangaren bakin tulun jin daɗin ɗan inda laifi ba ba lafiya wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wata alfarma da nayi ma al'ummanka wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa an fihim Allah ya ce Allah ba zai ma al'ummarka azaba ba in kana cikinsu. kana raye kuma a yagalkala su a kifa su a halakar da su Allah ya maka alfarma ba za mu yi musu haka ba sai ce kuma in ba ka nan wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ce ba zan azabtar da su na tozarta su ba matukar suna istighfari jama'a mun fahimta to yanzu duk abin da ake cewa in kun tuba za ku ji daɗi in kun yi istighfari za ku ji daɗi in kun rike istighfari da tuba za ku ji daɗi wahala zai tafi to yanzu sai aka nuna maka wani aiki aka ce in kai an yafe duk abin da kai na laifi ina ce dama laifin shi ne matsalar to yanzu sai aka ce an yafe shi yanzu wanda yake da hankali ya yi wasa da tarawihi a ramadan yawwa ba sani nan mun karanta a cikin littafin addabu wadda har yanzu a cikin wayannan ɗin mu muke sai ka ji malam ya yi fasali sai ce al-ma'asi tuzilun ni'a. sabon Allah suna gusar da ni'im walwala kwanciyar hankali jin daɗi lafiya dukiya albarkata ya'ya masu albarka mata masu albarka sabon Allah na tafiyar da wannan rigi sai ka ji gaba ya ƙara fasali sai ce alma'asi tuqi ofil washa sabon Allah ya kan sa mutum a muhukun da bakin jiki ta kai wata ilka kuɗi ga mota ga babban gida amma wata ran ka ji kamar ka saka ce sabon Allah ce wani ku sai ka ji ya ce al-ma'asi tu'mil basira sabon Allah yana batar da basira kaga abin da zai amfani kanta ba shi da basirar ya shirya balle ya shirya abin da zai amfani wani wani ku sai ce al-ma'asi tu'assir fil aqal sabon Allah na da ta'asiri a hankalin mutum kaga mutum babba amma mara hankali can sai ka ji alma'asi ce al-ma'asi tamhaqul baraka sabon Allah yana shafi albarka to ba wata matsala da ɗan adam ke da ita mafi girma ba wata matsala da ɗan adam ke da ita mafi girma kamar sabon Allah to annabi sai ya ce man kama ramadana duk wanda ya tashi yayi sallan dare a watan ramadana gufira lahu ma takaddama min dhanbihi an gafarta mishi abin da ya wuce na laifukansa jama'a mun gane sirrin abin da ka ji an ce in kai an gafarta maka ka makale wannan ba, shi yasa wadda kaga yana wasa da istighfari bai san rayuwa annabi yace ni ma ina yin sama da sau saba'in a wata riwaya yace kullum nakan yi istighfari in tuba ma Allah astaghfirullah wa atubu ilai yace sau ɗaya to bare kai farar hula sai mana in dai annabi zai yi haka haka ne duk wanda ka gana maganan wasa da istighfari to duk lokacin da ka ji an ce abu kaza in an yi Allah na gafara ka rike abin da jama'a mun fahimta saboda haka abu na biyu da ya kamata mu muhimmantar a watan Ramadan shine sallolin nafilin duk wani abu da zaka yi na ibada a watan Ramadan wani abu ne da yake da muhimmanci me yasa saboda ya zo a wata mai muhimmanci wannan tarawih wannan tahajjud da ake a watan ramadan ne kawai aka shar'anta a haɗu yi yanzu ba za ka zo a cikin shafin ka ce masallacin ka za a fara tahajjud garbe da yau ba za ka zo ka ce to yanzu kun yi sallan magariba ko isha za ku fara tarawihi ba ramadan ne me yasa aka ba da lasisi a ramadan saboda akwai waɗansu da raɓa karka yadda ka je ka zauna a gida karka yadda ka je ka zauna a ramadan wannan watan ne wannan watan ne in ya wuce a sake yi da kai ko ba a sake yi da kai ba wallahi ba sannan ana so ana so idan mutum zai yi sallan dare ya bi liman kuma a yi da shi a gaba jama'a mun fahimta hadisin Abu Dharr Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man qama ma'a imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layl duk wanda ya bi liman tarawihi har liman ya kare tare da shi to za a rubuta mai ladan daren duka ya yi sallar jama'a mun fahimta ta san wani ya yi biyu ko hudu sai ka rubuta duk inda za ka je ka kai haƙuri a ƙarar sallar da kai kai haƙuri a ƙarar sabai ne annabi ya ja su sallah da ya ja su zuwa wani lokaci sai ya sallame suka ce ya rasu yalla da mu ƙara sama mana kawai har ƙarshen dare ya ce a ai in je mutum liman ya bi ko raka'a biyu ne ko hudu in dai ya gama ya sallame ya sallame to za a rubuta ma daren duka sallah kai jama'a mun fahimta sannan ana son karatu mai tsayi a wannan sallar liman kabi shi ne abin da aka fi in ma kai kai sallah ta yi baka dai dace da abin da aka ci so hadisin abdullahi bin amr bin as annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qama bi ashri ayat lam yuktab min al-kafirin duk wanda yayi sallar dare a sallar sai ya karanta ayoyi goma na alkur'ani Allah ya lamunce mishi ba za a rubuta shi a cikin rakanannu ba jama'a mun fahimta idan Allah ya taimake ka ka zama abocin ƙiyamun laili ka kuma tsaya da a akan ƙiyamun laili to ko da a ƙiyamun lailin nan aya goma goma kake karantawa kullum in da ka yi Allah zai Allah ba zai barka cikin rafkanin ba. Zama mun fahimta? kasan ai akwai kafalallu ko yana daga cikin tarko mafi sharri da ɗan adam zai fada shine Allah daga inda mutum ya kafala to ya ya halaka ka sai yanzu yadda muke magana nan doktor wani tun da uwarsa ta haife shi bai taɓa sautan qur'ani ba bai iya karanta qur'ani ba inda zai dauki Qur'ani ba zai karanta daidai ba amma bai taɓa ankara cewa to yanzu in na mutu ya yi da'ai ka gani amma zai ba ma ɗansa kashi inda bai jarraba boko kaga yana ankare da na boko amma bayi ankare da wannan babba to fara kenan wani abu ne da zai baka matsala a kabari ko ya baka matsala a lahira sai ka sha'afa da abin bayi faɗo maka a lissafi yanzu ko ɗan iska ne ko gogiggen ɗan iska ne wanda ya tsunduma a sabon Allah amma in zage laifin ya zo ya zauna ya ya ce zai bari zai yi kada to bai ranka in sha Allah zai zai zai su bari amma wanda zai sai dauki abun normal abu in yi kallafi din sa ko ya tsari da zai da ko gashi ya dan kakkashi ya tafi abun kaga shi bai dauka ai wani abu ba ya dan yi sabon Allah sa bai dauke shi wani abu ba wani in aikin ofis ne ya cuci jama'a ya yi kaza yau ya yi ritaya amma bayi tunani waɗanda na yi ta karɓar kuɗinsu na cin hanci waɗanda na yi ta ta musu na yi kaza yaya kawai tun da dai abin ya wuce kawai shi ma ya ɗauke shi ya wuce to ya rafkar in ka cuci wani ya wuce ya wuce kenan ai akun Allah ba abin da yake wuce sai laifin da ka mishi ka tubayya amma duk wata magana tsakaninka da wani wallahi ko matarka ne baya wuce wallahi baya wuce bai zo ba ma balle ya ce in ka ga wani abu ya faru tsakaninka da wani ba a maimaita shari'ar ba ranar ba, ka ya fi mishi ko ya yi saboda ka idan kana tuki sai ka zo ka ɗan faɗa wani galan, sai ka ɗan fantsama ma wani kwatami ka je ka yi tsakin ka tsaya ka zo ka same shi ka ce mishi malam don Allah kai kar ka wuce in ka wuce za a tada magana za a tada magana Don wani in ka zuba mishin Allah ya zai kuma ba da ka sake haduwa da shi ba sai ranar alkiya za ta je ta dawo ka tsaya ka tsaya ka tsaya ka zo ka ba shi to ba za a sa mutum a cikin nan nuna gafana أي إذا أكزوا أكا كاومتون دبن الله رنان القيامة الله يتامو إذا أتكنت إذن أكزوا ملائكو بيو وجاءت كل نفس ما أهسائق وشهيد وجاءت كل نفس ما أهسائق وشهيد لقد كنت في ضحلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إذا أنك تاشن القيامة هو لمتن ملائكو بيوداس كاوش غدمنا akwai sa'ik wadda zai ta soƙiyarka yadda ɗan sanda ke ta tsanane ne a gaba wa akwai kuma wadda zai zo ya ba da shaida a kai wanda yake rike da fayil ɗinka duk ba da kalar da kai tana hannun shi kuma zai zai ma Allah da a kullu nafsin Allah ce kowace rai ma a hasari kuma shi tare da waɗannan mala'iku idan mutum ya zo ya tsaya a gaba ga Allah Allah sai ce mishi kun tafi fi ghaflatin min ka rabkana a duniya game da wannan tsayuwar da za ta yi a'a ya san za a yi tashin kiyama ya san akwai hisabi ya san in an yi abu za a yi rikici in an yi rikici za a biya da sauransu amma dai wato abin baya zuwa mishi a matsayin abin da ya taka kara ya karya sai ran da aka isa wajen laqad kunta fi ghaflatin min hada fa kashafna anka aka. Allah sai ce mishi yau mun yaye maka yanar idanka wa basaruka yau yawma Allah zai ce mishi yau ganinka yana da kaifi ma'ana da ga abubuwa a hakikarsu to ga falon kenan su ne ai Allah yake cewa mene ne farkon ayan wa hum anil akhirati hum ghafil ya'lamuna zahiran min ta hayat Allah ya ce ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya in duniya ce Allah ke sun san ta ciki da bai wa hum anil akhirati hum ghafilun Allah ce amma in game da lahira ne arabkane su su duniya ciki da bai Allah ya san to idan mutum ya tashi inda a ce limamin ku aya goma zai karanta a kiyamun lailin a ce raka'an farko sai ya karanta inna a baina ba aya uku ba raka'a ta biyu sai ya karanta iza ja'a ba aya uku ba sai ya muku wutiri da kul huwallahu ba aya hudu ba ba aya goma ba to cikin yardan Allah ba wadda Allah zai bar shi ya zama ya lalace a ce wa man qama bi mi'ati aya duk wanda zai yi kiyamul layli da aya dari idan aka hada sallar duka da su ba da aya dari yuktab min al-qanitin Allah zai ce a rubuta shi a cikin kalmai bayin Allah masu tsoron Allah waɗanda suke tokewa a kan ɗan Allah zai samu dace akwai riba ko ba wa man kama bi alfi aya wadda yi qiyamul laili da aya dubu eh, wannan sukan kan kenan eh, a yi dogayen sura dogayen tsayuwa dogayen ruku'u da sujuda yuktab min al-munkafirina za a tashi a cikin wanda suka shafana kawai <laughs> ba shi na shi da kintarun mukan tsara ba yuktab min al-munkafirina za a sashi a cikin yadda suka la wato suka yi can sun lule kawai sun rinka ko hayakin masu tsara a gani eh, mukamfirina mukamfirina yubta minal mukamfirina ba akwai kintar ba billions trillion na dukiya to shi za a rubuta shi a cikin yancan yan gaba gaban ne mukamfirin to kiyamun laili sallan tarawih sallan tahajjud bayan Allah abu ne da yake da tsananin alkai yake da fadin yana daga cikin abun da za mu rike ba dare ba rana a ramadan shi ne karatun alkawar karatun mun san dai shi watan Ramadan dama watan Alƙur'ani. A cikin watan Ramadan aka saukar da Alƙur'ani. A cikin watan Ramadan aka saukar da Alƙur'ani. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani game da bitar Alƙur'ani da suke yi da mala'ika cikin. A Ramadan shi sa malam duk wani majalisi yan ramadan ya zo inda ake bukari sai a ajiye a sa qur'ani inda ake riyadu salihin sai a ajiye a sa qur'ani inda ake risala sai a ajiye a sa saboda watan qur'ani ne kai karka yadda a barka a baya karka yadda a ramadan a barka a baya akan alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam kana jibril يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة duk shekarar duniya mala'ika jibril yakan zo wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a daren dararen daruruwa na watan Ramadan sai ya zo su yi bitan alƙur'ai wani lokaci منذن الله صلى الله عليه وسلم يكرنت القرآن ملائكة جبريل يناجي ونلوكة ملائكة جبريل يكرنت النبي القرآن يناجي ونلوكة يكرنت النبي النبي ببعين كاتم القرآن أي اسم أنا أي, أي تكبري نا نا القرآن فعرب عليه مرتين في الآن الذي قبض فيه to a shekaran da aka kargaran annabi alaihi salatu wassalam sai ya zo mishi sau biyu sai ya ga adadin tilawar da suke yi bitan muraja'a da suke na alkur'ani annabi sai ya ga ya kusan rabin ramadan sai suka sauki mala'ika jibril sai ya sake ɗauko sabo annabi ya ce jikina sai ya ban wata karatun ƙarshen Eh, ya gaya wa yarsa na na lokacin da suka yi bita na biyu na na fatima take cewa sarra ilayyan biyu sallallahu alaihi wasallam ce babana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sirranta mini wata magana Ya ce ya kamata ke ki fara sani anna jibrila ya ce mata kin ga malaika jibril yu'ariduni bil qur'ani kulla sana kowace shekara yakan zo mu yi tilawa mu yi bitan alƙur'ani sau ɗaya ne wa innahu aradan al'am maratai yace mata to bana sau biyu ya zo muka yi wala urahu illa hadara ajali yace to iya abinda nake zato na na fasi kwanaki na sun kare watan qur'ani ne ko ba watan qur'ani watan qur'ani ramadan karkai suke da Alƙur'ani. idan kai mahaddacin Alƙur'ani ne ka iya ƙur'ani, to ka samar maka tsari ko ka samu wani an ramma ɗan uwanka ku zauna ku samar da tsari na murata akan alqur'ani jama'a mu'minin yanzu mala'ika jibril da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ramadana suke zama su yi muraja'a na alqur'ani akwai wani alaran mata da shi ba zai yi ba ibnul mubarak idan ramadan ya shigo normal dama yana saukan qur'ani wata wata duk wata duk ƙarshen wata zai sauke qur'ani idan ramadan ya zo sai ya mai da saukan sati sati in ramazan ya yi tsakiya zuwa ƙarshe sai ya mai da shi kwana uku Jama'a an da to ka samar da tsari ka samu malami na alkur'ani in ma baka iya ba kawai ka ji ko baka iya ƙur'ani ba a ramazan kafin ya fita kawai da ka iya qur'ani kai ma ka yarda watan watan alkur'ani ka ji kanka in ma baka iya baƙaƙe ba a Ramadan ɗin nan za ka iya Ƙur'ani zai fita kai ma za ka iya ɗaukan Ƙur'ani ka karanta. da watan Ƙur'ani Idan ka iya kana bukatan tafsiri ya zan duk inda za ka bi tafsiri kana ƙoƙarin bibiyar ma'anansa da kake ji ake fassarawa sannu sannu sannu sannu sannu in kun ga dama ɗaliban ilimi ku haɗu mutum biyu uku ko biyar ku ya kan kusa wata sura ta alƙur'ani kuna tafsirin da ya ku wannan sai fassara ɗauki aya biyar aya goma wani sai ya muku tafsirin nan wani in yi tafsirin wani ma yayi wani ma yayi in kun gama ku sake shiga waɗansu biyar Za ka ci abinda ka karu da shi sai kai nan duk bayanan da ka ɗauko a tafsirin ayar wani in ya zo da nashi sai ka ga naka da ka haɗa ga kuma sabon ƙarin bayani saboda haka mu ba mu alƙur'ani muhimmanci mafi girman abinda za ka mori alƙur'aninka da shi shi ne sanya karatun ƙur'anin kuma a cikin sallah sanya karatun alkur'ani a cikin sallah abunda kai tilawansa ko ka haddace ka yi ƙoƙari ka dinga sallah da shi ya fi zama saboda ka waɗannan ababa guda biyu da muka tattauna a kansu abu na farko sallolin na kirkin abu na biyu karatun alkur'ani watan ramadan wata ne na alkur'ani ka zama abocin alkur'ani zan ma'abocin alƙur'ani kar ka yarda a watan ramadan a ce hidimar ka ta kiɗa gida ne da wake-wake kar ka yarda kar ka yarda a ce hidimominka nake kiɗa gida ne da wake-wake kar ka yarda mu tsaya mu ribaci waɗannan damammaki da ubangiji ya shirya mana su cikin wannan wata mai albarka domin marabauta. mu kau da duk wani abu da zai iya shagaltar da mu gabarin ibadun mu rabu da duk wani abu da muka san zai iya shagaltar da mu gabarin ibadun kamar yadda muka ambata abu na farko mu tsaya mu tsare azumin mu da mu bi ka'idodin shari'a wajen azumi mu kame gaɓoɓinmu mu kame kashin abu na biyu mu ribaci dukkan nafilfili waɗannan rawafi da ake yi a cikin ini waɗanda ake yi kafin sallan farilla da na bayan sallan farilla idan mutum ya tsare su annabi ya ce in zai samu guda goma sha biyu a wuni Allah mu ce mishi bari a ramadan bari a ramadan karatun alkur'ani ka zan ma'abucin alkur'ani ka zan ma'abucin alkur'ani duk wani zikirin Allah wani ambaton Allah karanta alkur'ani yana gaba da shi duk abin da za ka yi in dai ambaton Allah ne to karanta alkur'ani na gaba da shi mu yi amfani da lokaci da ubangiji idan mutum ya yi amfani da damarsa zai yaba idan bai yi amfani da damarsa ba zai yi dan dana sani zai yi dan dana sani e eh, wani Allah ya bada labarin an yi tashin alkiyama sai aka ba shi littafin fata hannun dama a suratul waqi'a wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma man utiya kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية Allah maɗaukakin sarki ya ce ba amma man utiya kitaba ku bi yamini wadda aka bashi littafin sa da hannun damansa ba ya dace ba kenan Allah ya san haka duk mu fa amma man utiya ku bi yamini fa kulu ha umqra'u kitabiya duk wanda ya gani ya san sai ya karbi sakamakon na gani amma sakamakon in yi kyau ga gaji. kowa ma kana so ya gani mutum sai an tashi a leda sai ya zo school of nursing da shi tun adam ta gaya sakamakon mu ne muka karba saboda ka gani ka sa Allah in bai kyau ba ya dinga biya na nuna wa ha umu qura'u kitabiya sai ya ce ni zanantu anni ta biya. ai in ni kantu an ni aikantu anni ta biya. na san dama za a turke ni yau akan duk aikin da nayi shi yasa na tsaya na gyara zamana a duniya saboda ya san wannan abin zai zo sai sauri ya gyara zama akwai wadda kuma a wajen shi zai yasa zai ya yi ta kuka ya yi ta ɗan da na sani to in muka yi amfani da damar mu to mu za mu fi kowace da Allah ya samu dace bayan Allah sai mu fada sati mai zuwa sai mu je mu kara sauran darasi da ta yi insha Allah wanda shi kuma za mu tattauna a kan sauran abubuwa guda biyu abinda da ya shafi roƙon Allah da kuma kashe dukiya a watan Ramadan. Babu wadda Ubangiji zai mishi muwafaka da haka idan ba zaɓaɓɓe a wajen Allah. Saboda haka insha Allah ranar Laraba za mu yi hutun azumi kuma sai kuma tafsirin watan Ramadan insha Allah. Saboda haka za mu tattauna akan waɗannan ababa guda biyu. abin da ya shafi cire dukiya a aiki da ita a wata rayuwa abu na biyu tsayuwa mu roƙi Allah a cikin damammaki da ya bamu na an samu addu'a domin ka'ida in mutum kawai yana ɗauke da azumi kawai addu'an ka karɓaɓɓiya ce ko azumin nafila ka ɗauka in don Allah ka ɗauki azumin to addu'ar ka ba ka roƙa Allah ya ce miyar. sai dai kawai in abin da ka roƙan ba shi ya fi dacewa da kai ba sai Allah ya baka wanda ya fi dace to maganar hukun Allah Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace abu na gaba maganar taimako da muka fara nema na iyarin karatuttukan to kamar yadda muka ambata da yan uwa sun ji sha Allah ranar Laraba idan mun zo mun yi darasi da mu ba da hutu to ashe akwai bukatar don Allah mu yi ƙoƙari wajen samar da abinda za mu iya yarin waɗannan karatuttuka akwai wani bawan Allah wanda shekaran jiya ya kira ni ya tambayan game da kuɗin yarin din to muna kyautata da to insha Allah gobe zai biya kuɗin yarin da za a yi na bulok Allah ya sa ɗan aljanna ne laifuffukan da yake yi Allah ya fi mishi kurakurensa Allah ya fi shi ayyukanta na alkhairi Allah ya karɓa mishi Allah ya sa albarka a cikin zurriyarsa Allah ya ƙara mishi rayuwa mai albarka Allah ya saka mishi da gidan aljanna yin sauran waɗannan kafafe kuma waɗanda su ne za mu tunkara idan wani zai iya ɗaukar nauyin misalin na arsi ko na albarka wannan duka alkhairi ne duk wanda ya yi wa kansa duk wanda ya yi wa kansa saboda haka mu yi ƙoƙari zuwa ranar eh, laraba insha Allah ya zan mun zo da abin da zamu iya biyan koda guda ɗaya ne ma daga ciki tun da yanzu mun samu wanda zai biya na Club FM to kaga yanzu sai mu yi kokari ko na BRS mu samu in mun samu da na albarka fa ni'ima in ma ba mu samu ba dai ko guda ɗaya muka samu wanda muka biya shi kenan abin da ya samu sai a yi amfani da shi abin da na ambata shi ne babu cin bashi yau eh babu cin bashi to Allah ya sa mu dace Allah ya muku albarka kuma E, program ɗinmu za mu fara gobe na aikin hajji bita ga masu aikin hajji insha Allah gobe karfe hudu za mu fara gudanar da program ɗin a masallacin S19 saboda haka waɗanda sunayensu yake cikin takarda da aka rubuta sai su yi ƙoƙari su yi sallar la'asar a nan masallacin S19 ana kirar da sallah insha Allah za mu fara gabatarwa game da abin da ya shafi bitar aikin hajji kuma kamar yadda muka ambata eh, waɗanda kawai suka samu dama na tafiya aikin hajji ko suka biya wani bangare deposit na tafiya ɗin, su ne muke bukata a wajen domin in mun bari kuma zai zama ya sa an sake zama da shi wajen kuma hadara nan ba yawa eh, to su ne muke bukata kura gobe da mu fara alhamis sha Allah karfe hudu jibi juma'a kuma mata gobe asabar din maza ne ai gobe alhamis maza ne bi kuma juma'a mata su kuma a nan mu ta darul hanan wadda eh, yana opposite da gidana yana gefen gidana saboda ka a cikin wannan makarantar su mata za mu fara program na bita nan su saboda ka ko da wacce ba ta san makarantar ba daga nan kofar gidana in ta je yan agaji za su nuna mata ko ko yara mata ta samu nifti darul hanan za a nuna mata su ma karfe hudu na yamma insha Allah kuma duk wacce za ta je idan sunanta ta bada sunanta a cikin littafin nan saboda duk wanda sunanta baya ciki ba da mu bar shi ya ya shiga ba saboda haka duk wacce za ta je don kasan mata yanzu ne da ta zo kira kai eh to ita za ta je din sai ta dauko wanda ba za su je ba sai zo kuma su cika waje ga waɗanda za a yi musu bidiyo ina roƙon Allah ya sa waɗannan abubuwa da muke su zan karbaku abun Allah Allah ya sa su amfani mu duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk